labaranmu na yau Juma'atu babban rana. Muna goma ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 masu kallonmu da sauraronmu ta da fatan kun lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zan fara bayyana Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum nafisin za'ikatul mawta. Allah ya yi wa abokin aikinmu shahararren ɗan jaridan nan habibu isa rasuwa a yau da safe a babbar asibitin reference ya rasu bayan ya yi fama da rashin lahiya ya rasu ya bar wuri gida da iyalai a yau da marece aka kai shi gidan gaskiya inda aka gudanar da jana'izar shi a makabartar yantala allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah cika mana da imani a gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da cikakken tarihin shi a ci gaba da ziyarar aikin da yake a jihar Muradi ministan ruwa da gandun daji kwanalal mai zama abdullahi ya kasance a gundumar da kwaro inda ya amfani da wannan dama ya wasu ziyarce-ziyarce a aikin aikinmu na jihar maradi sanda na tahi da nasiru na kakale sun aiko mana da rahoto a kai bayan garin kumshi inda ya kaddamar da ayyukan gina kaci na ceto wuraren kiwo minista na ruwa da gandun daji da ke tare da rakiyar gwamnan jihar maradi controller general na 'yan sanda isu mamman ya ziyarci waɗansu ayyukan da ake na sabunta shatun ruwa a cikin da kwaro sannan ya ziyarci garin gadabeji musamman a dajin nan inda ke da raƙuman daji tare da jimunu ministan ya kuma ziyarci wurin samar da ruwa a garin bamu inda a nan ya tattauna tare da jama'a domin bayyana musu manahohi na magabatan ƙasar nan tamu na yanzu shugaban ƙasa shugaban kwamiti wannan na ceton ƙasa ta cnsp general abdulrahman chani da prime minister alhaji ali muhammad lamin zain mu kawo muku sahihiyar godiya da goyon baya tun da aka shiga wannan tahiyar da kuke nan kuna bada suna da labari tahiya wadda muke bisa wadda ta shahi ruwa gyaran mahali da sauran kula da wurarraki wanda suke da yanayi yadda ya kamata lokaci ne da aka zo aka shiga cikin wanga tahiyar don ku kun ce a kun amince mu ga tsari wanda za a bunƙasar da muku noma da kiwo da sauran tahiya daga nan wajen bangaren a samu na takunkumi daga nan wajen a hana mu tahiya yadda muke so tare da jama'a mu mu muka san ciyan jama'a mu mu muka san abin da suke so aka ce gani ya kori da wanda an ka yi yayi da wanda an ka yi bai yi ba mu zo mu gani daga ƙarshe su ma sun maida jawabi tare da godiya ga magabatan na senaspe a sahun gaba general da brigade abdurrahman chani sakon da kai mana mun ji shi kuma alkawalin nan dama ma muna rike da ita amma ka karfafa mana ita za mu rike ta insha Allah za mu rike ta muna son ka kai muna sakonmu ga general abdurrahman chani insha Allah mu za mu kama fiye da abin da muka yi da lalle zuwan wata alama ce ta nuna kuna nan tare da mu tun ba ku zo ba muna tare da ku balle har kun zo tare da mu kenan insha Allah tahiya za ta bunkasa insha Allah kuma za ta yi nasara Allah dai ya ba mu sa'a Allah sa ma rikon ga na cani a basa general Allah sa mai albarka talaka suna murna da shiki wani mugun hali shike ubangiji Allah ya yanzu mutum inda shike duk ana nema lahiyar shi Allah sa albarka Allah ƙara riko Allah ƙara daraja muna gode masu gabanmu musele firefe ko ya kaddare kalla lube shi suna tashi shi maka aiki da sauran ma'aikata sai kuma daga karshe ya ziyarci aikan nan na rigakafin wutar daji al'ummar ƙasa masu kishin ƙasa na ci gaba da bada taimakon su a gidauniyar ceton ƙasa fssp wannan kyankwa domin yin aikin ƙasa a cikin tsanaki. ko a yau ayoma madambura raki jarmakwai wadda take shugabar kwamitin ta karbi wasu taimakon daga hannun al'umma kamar haka fssp da ta tara mu nan ga saboda society kimu group technet ta kawo kayan na aikin na'ura na wajen miliyan goma sha biyar saboda aikin su ya karti ya ci da gaba muna gaida muna gode ku muna ba da gaisuwan mu kuma zuwa ga manyan garuka muhammad abdul malik mun yara lise enoch olengani kawo taimakonmu mun gyara kasa 243,500 transifa ni ce malama balkisa daga group mata aljanna mun zo mu kawo contribution mu ne don mu taimaka kasa mun kawo kawo hamsin insha Allah Allah ya taimaka muna baki daya Allah ya sare mu ya sare mu na kasan mu Allah ya kare mu ya kare mu na kasan mu insha Allah kungiyar mata masu fafutukar ganin zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar ya dawwama sannan masu kishi da tsadar rayuwa sannan masu kare hakkin al'umma musamman ma mata sun yi kira wani taron manema labarai a yau wanda a ciki suka fitar da sanarwar cewa za su je zanga-zanga idan allah ya kai mu a gobe idan allah ya kai mu domin yin kira a game da yadda tsadar rayuwa ta addabi mutane a nan kasar mu ta niger 'yan kasar mu na niger yau fitowar da kungiya ta mata mai gwagwarmaya don tabbatar da 'yancin kasa na dindindin ta yi manufashi shine tunatar da ku da gayyata ku da ta yi satin da ya huce na fitowa ranar sha 11 ga watan mayu domin nuna bakin cikinmu da rashin jin daɗinmu game da ƙarin kudaden abinci da yake ake yi a ƙasar niger kuma masu gudanar da aikin nan su ne manyan 'yan kasuwa wanda nauyin su kawo abinci a nijar rataya a kansu domin nuna wannan rashin jin daɗi muke gayyatan 'yan ƙasar nijar gaba ɗaya babu mace babu namiji lalle wannan taron gangami mata suke kiran shi amma kusan da cewa ya shafi kowa babba da yaro namiji da mace kowa mata ba su iya cika ba su iya kammala sai idan ku maza kuna tare da su don haka muke kira ga kowane ɗan ƙasa ya tabbatar da cewa wannan fitowa tashi ce ta shafe shi ta shafi kowa don masu karamin hali sun fi yawa a ƙasar Nijar. In aka ci gaba da wannan yanayin za a shiga cikin matsala sosai don abu ne bai nuna alamun zai ƙare ba sai kawai ƙara kamari da yake yi sai ci gaba da yake yi. A ɗaya sharin kwa haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula mai suna Mwaden. suma sun yi sadarwar goyon bayan majalisar ceton ƙasa cnsp kamar yadda za ku ji fasarar sanarwar daga ɗaya daga cikin mahalarta taron bayan dogon zama na kungiyar muhadin ta yi la'akari da abin da yake faruwa a cikin ƙasa da har ma ƙasashen waje dangance da abin da ya shafi ƙasa muhadin ta fuskanci kwanciyar hankalin 'yan ƙasa ga baki ɗaya kuma tana jinjina ma kungiyar cnsp da su haɗe kansu don ganin an ba maraɗa kunya sannan kuma ɓangaren ƙasashen waje muadin ta yi la'akari da cnsp sun kulla manyan alaƙoƙi da manya-manyan ƙasashe kamar su rasha su tana abinda yake nuna mana cikakkiyar aniyar cnsp bisa rikon gaskiya da amana sai mu karkare labaran namu na yau da kalandar aikin da sojojin kasarmu mazajen daga suka aiwatar daga ranar biyar zuwa takwas ga watan mayun nan wato sojojin namu masu jarumtaka sun yi jarumtaka sosai a tsakanin wannan kwanakin baro arzika ya duba mana To dangane da wannan sakamako na baya-bayan nan musoma da jihar Talabiri inda sojojin kundin biyar 25 kowanne kwatankwacin litar 1,575 kenan na isans a cikin jihar Agadez yankin tsaro na biyu da na takwas a ranar bakwai ga watan Mayu da Maraice wasu sojojin da ke aiki a Jado sun kama wasu miyagun mutane guda biyu 'yan wata ƙasa ta daban an kama su ne a sansanin haƙar zinariya ba bisa ƙa'ida ba dukkan mutanen guda biyu dai suna bisa motuna ne kuma an same su da bindiga a kakaran set da sharjar ɗinsu cike da harsasai a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a wannan yankin ma jami'an tsaron na ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum inda suke gudanar da bincike daga wannan wuri zuwa wancan don samar da cikakken tsaro ta haka ne a farkon mako wasu sojojin da ke aiki suka kama kartush wato harsasai 100 na bindiga aka karan set a cikin kasuwar gigimi haka zalika biyo bayan sace wata mata da aka yi a shatimari wasu sojojin sun bi sawu inda suka yi nasara kubutar da ita wannan mata sannan kuma suka kama mutanen guda biyu da suka yi awon gaba da ita tare da bindiga aka karan da ke hannunsu da kuma sharjar dinta cike da harsasai hakanan kuma wasu sojojin sun yi nasarar gano wani bam da aka dana sannan sun yi nasarar kwance ta ba tare ta kai ga tashi ba hakan ya faru ne a cikin hilin da ake gyarawa domin gudanar da ayyukan noma a lada a cikin jihar yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta wasu sojojin da ke gudanar da bincikensu na yau da kullum a laudu bisa hanyar yamai zuwa sai sun kama wasu mutum uku ɗauki da mai isansu litar arba'in da suka rarraba a cikin biduduwa guda takwas 'yan litar biyar biyar kowanne sannan kuma an kama wasu mutanen har ila yau da ke haɗa baki da 'yan ta'adda dukkansu an miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu duk dai a cikin irin haka har ila yau ranar talata da ta gabata taka tsantsan ɗin da jami'an tsaro da ke depo na def suka yi ya ba su damar kama wasu karnan mota guda biyu suna satan mai daga cikin tankokin da ke aje suna jiran a sabke musamman da suka kawo dukkan waɗannan karnukan motan dai guda biyu da aka kama da wannan laifi na sata an miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu saboda haka ya ku 'yan ƙasa kusan da cewa jami'an tsaro na ci gaba da lunka kuzari domin gudanar da aikinsu na samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa kuma suna buƙatar ku rika ba su cikakken haɗin kai da goyon baya ta hanyar taimaka musu da labarai dalili kenan aka ware muku lamba da kuke iya kira kyauta domin ba su labarin sojoji ku kira su a lamba arba'in arba'in 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83 83 idan kun yi haka kun taimaka wajen samar da cikakken tsaro a cikin ƙasar nan. gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin alhaji bizu abubakar da ya tsara mini da ni da na gabatar da kuma hajiya safura da ta hada mana hotuna da sauti ne ke ce da ku mu kwana lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai mu inda za ku tarbi abdulrahman sidi